kullum addu'a ta da yar fa'iya kore na wajen aiki ga nauyin gida ga nauyin matana ga nauyin yayana na ji an ce mutane dubu hudu zai kora a wajen aiki wallahi Allah ka sa ni a ciki dole mi zanga zanga dole yan kaduna su tashi tsaye ko tashi tsaye ya gaya muku